آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين وبعد بركة مرسى دعاء يولا هدي yana ne ga wata sha hudu kenan ko sha hudu ga shekara ta 1427 bayan hijira wanda ya daidai da tara ne ko goma ga watan bature tara ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da shida miladiyya don ci gaba da karatun littafin sharhul warakat fi usul fiqh wannan shine darasi na 29 jamil babin da muke ciki muna cikin babi na az-zahir wal mu'awwal za mu tashi kan wace gaba ne الشرط الثاني آه، شروط التأويل توفاروا لغفر فرقو وهذا من التأويل في اصطلاح الأصوليين وهو لا لا يكون صحيحا مقبولا إلا بثلاثة شروط. أن يكون اللفظ قابلا للتأويل جميل بأن يكون المعنى المرجوع مما يحتمله اللفظ فصرف العام مثلا عن عموم عن عمومه وإرادة بعض أفراده بدليل هو تأويل صحيح لأن العام يحتمل الخصوص فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة نص ظاهر في تحريم جلد الميتة لكن صرف هذا العموم عن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها فانتفعتم به جميل wato sharuɗan da ke sa a yi tawili wanda mun ce tawili shine sarfin lafzi an zahirihi almutabadar minhu ila muhtamilin marju a kautar da lafazi daga ma'anarsa wadda ta fi rinjaye zuwa ga ma'anar da ba ta da rinjaye tattare da shi lafazi ne ke ɗaukar ma'ana biyu ɗayar da an faɗe ta ya tabadaru zihinu ilai ɗaya daga cikin ma'anonin la yatabadaru ilayhi zihin illa bi qarina amma da muka bada misali asad wa huwa lafzun yutlaqu ala al-hayawan al-muftaris fa yadullu dalalatan ala hadha al-hayawan bighairi qarina sannan qad yutlaqu al-asad wa yuradu bihi ar-rajulu shuja lakin la yadullu ala hadha al-ma'na illa bi qarina da haka lokacin da muka ga lafazin asad asali shine mu dauke shi akan al-hayawan al-muftaris idan muka yi masa tawili zuwa game ar-rajul to zai iya nuna wannan ma'anar amma sai mun samu karina sai mun samu dalili to shi ne yake cewa tawili baya zama karbabbe sai da sharuɗa guda uku sharaɗi na farko an kuna lafzu qabilan lit ta'awil lafazin ya zanto zai iya karban me ta'awil bi an yakuna al-ma'na al ma ya hatamil al-lafzu wannan ma'anan marar rinjaye ya zanto dama lafazin na iya nuna ta duk da yana nuna ma'ana mai rinjaye amma kuma yana ɗaukar ma'ana مرر الجاي كما مثلنا فصرف العام مثلا عن عمومه مثلا عن عمومه وإرادة بعض أفراده بدليل هو تأويل صحيح زيد أكد أكد الطلاب هذا اللفظ يدل على عموم الطلاب أما إذا كنت كيبا كان نفن قواد وكوابني كان نفن الناجحون من الطلاب كذا نقول gurin ka taƙaice shi akan wani sashi na ma'anarsa ba dukan to shi ya iya wa in ce abdullab ina nufin dukkan ɗalibai ya kuma in ce kuma abdullab ina nufin me wani sashi na ɗalibai haka ne ko ba ka amma wanne ya farin jaye game da lafazin abdullab dukkan dukan ko wani bangare dukkaninsa to da haka lokacin da ce abdullab ina nufin duka to kaga wannan shine zahirin ma'ana shine al-ma'anar rajih lokacin da na itrakin abdullab ina nufin ba'd at-tullab wannan ya zama me ma'anan gairu raji ma'anan marjuh to idan an samu karina a iya bashi wannan ma'anan marjuh din tunda dama lafazin yana iya daukar sa amma idan nace at-tullab at-tujjar za su shiga ciki <laughs> ba za su shiga ciki ba ina fata an fahimta sai dai fa in mutum kawai zai tahrif ne yace yo ai at-tullab wato kenan tullabul ilmi at-tujjar kuma tullabul mali kaga wannan kai ya tafi nesa da yawa <laughs> ya tafi nesa da yawa domin kowanne amma tun da dai a tujjar yana da lafazin da ke nuna shi ba ni za in kawo abdullahi in ce ina nufin haka shi ma haka ne sai wani zai ce ai a tujjar da na ce ina nufin ɗalibai ya waɗannan haula tujjarul duniya fa haula tujjarul akhira. a nan gurin sai zanto kowanne lafazi ba ya da ma'ana a koyaushe a iya wasa da shi to kuma yan bid'a abin da suke so kenan sai su yi irin wannan abu wanda yake hakikanin sa ba ta'awili bane ta harifi dan shi ta'awili sai in lafazin dama zai iya daukar ma'anan وإن كان المعنى مرجوحا في هذا اللفظ تولى ساء يا باشي لأن العام يحتمل الخصوص آئي كاو آم أنا نفهم إيه الخصوص كما آئي كاو آم كما أنا نفهم العموم فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة نص ظاهر في تهريم جلد الميتة ده أنت حرمت عليكم الميتة أنسان الميتة هي وما معها جميعا جميعا اللحم الجلد إن فاتان فهمتها العظم الشحم كل شيء يتعلق بالميتة فهو محرم بنفس هذه الآية كلنا نعم. لكن صرف هذا الأموم عن ظاهره قوله صلى الله عليه وسلم أبن دي كوتد وانا أموم دي ظاهر سيني فتن النبي دا النبي تي هل لا أكبتم إحابها فانت فأتم به ليغا أكويا تاموت أن جاو تزاد كي جوجي أجيفر سيتي هل لا أكبتم إحابها إنما كنت وكفاتت فانت به كني أمفاني لشي wannan sai annabi ya yi taksisin mai fata aljil da aka je mai ta cewa ta fita daga cikin umumin hurrimat kun gane ai na'am فإن كان اللفظ لا لا يحتمل المعنى المرجوح أصلا فهو تأويل فاسد مردود كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى فإن ظاهره أن الله تعالى على على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل وانا أبو مهمنتي شيني دكا وانا لتافي نلغة من تتشي idan ka je ka ɗauki kalmar istawa dama in ka tashi neman ta za ka neme ta ne a babin sin wawu da kuma ya ina fata an fahimta sin wawu ya wannan ita ce madar kalmar to sai aka yi ƙarin alif da ta a cikin ta dama alif da ta suna cikin harfan sa'altumuniha wanda sune hurufin ziyada a cikin sar sai ya zama mai is ta wa kaga asalin sin da wa din sin wa ya dama suna ciki ina fata an fahimta to lokacin da ka tashi yin ziyada me ka kara sai ka kara alif a farko ka kawo sin din sai ka kara ko me ta sai ka wuce sai ka kawo wawun din sai ka kawo yawun din haka sai ya zama me istawa yastawi istiwa'an kalmar istawa ka duba kowane littafin luga amintacce ba yan gargajiyar luga ba karka dauki munjid da munjid mutaakhir ne ko ma babu abin da ke cikin munjid galibi sai abubuwan da suka shafi kristanci don wanda ya shi krista ne ba a dogaro da munjid don fassara kalmomi amma ka ɗauki lisanul arab masala na ibn manzur lisanul arab ko tajul arus misali ko asiha ko mukhtaru siha <coughs> mukhtaru siha waɗannan duk littattafan loga ne mai amintattu ina fata an fahimta ko alƙamusul muhim misali dukkan waɗannan idan ka ɗauke su in suka ta fassara maka istawa za su yi ma'anarsa ala wartafa'a ba wanda zai fassara maka istawa bai ma'ana istaula saboda kwata-kwata lafazin baya ɗaukar ma'anar duk wani amintaccen littafin luga ku je ku duba ko littafin tafsiri da yake kula da luga in dai ba da in bida'a ba to zai fassara maka istawa bai ma'ana ala wartafa'a haka zai nuna maka dan shine larabcin alqur'ani shine larabcin yau da gobe sahihin larabci amma babu inda lafazin istawa ya nuna lafazin istawla a cikin lugha har baitun waƙar da suke kafa hujja da shi fa kadistawa bishrun alal iraqi min gairi sayfin aw damin muhraqi mai shi ma dan bid'a ne kuma kirista ne kirista ne mafi baitun waƙar kirista a kafa hujja da shi cikin abin da ya shafi qadaya diniya kuma qadaya aqdiyya allati hiya ajallul masail ajallul qadaya ina fata kun fahimta wato kenan ko an kyale don a kyale littafan su Muhammad bin Abdul Wahhab da Ibn Taymiya a koma lugar tsantsa tun da dai Alqur'ani ya sauka da Larabci su kawo dukkan wani amintaccen littafin luga kamus din luga ba zai taɓa fassara istawa bi ma'ana istawla ba sai dai ce ma'anar sa ala wartafa'a litastawu ala ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين abin da zai fassara maka shi kenan da kaga kenan fassara istawa bi ma'ana istawla ba ya da ba da mun sarfu ma'ana ah, wa sarfuhu ila ma'ana al-istila'i wal mulki batilun a kautar da lafazin istawa ya zama ma'anar استولى هو ملك فهو باطل لأنه لا يعرف في اللغة الاستواء بمعنى الاستيلاء والملك اللغة العربية با وند يسمون استواء ينازوا ده الملك هو معنى الاستيلاء kaga tun daga nan gurin ma ka riga ka rushe sa a loga kenan ma kafin a kuma asar idan an je bayanin asar al-asar sawun al-marwiya an annabi sallallahu alaihi wasallam al-warwiya an sahabati tabi'in fa anta awfaru hazzan minhum fa hum laysa lahum shay fi janibihim idan anta tukhasimuhum bil lugha wa tukhasimuhum bil asar kullun haka zaka yi idan Allah madaukakin sarki ya baka fahimtar lugar larabci kyakkyawar fahimta kuma kana da al-inaya bil asar to ka daga ka gama da dukkan wannan bid'a sai dai je gefe ya ce jinin kai ya halatta wannan kuma kalma ce da aka a tasha ma mutane suna faɗa ta duk wanda wani bata masa rai sai ya ce jinin sai ya halatta tana da wani tsada ne a kasuwar kalmomi ba ta da tsada duk wanda ya je arha take zai dauko ta ya jingina wanda ya ga dama ina fata mun fahimta to ci gaba الشرط الثاني أن يقوم دليل صحيح على صحة صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح فلا يصح التاويل بمجرد الاحتمال لأن الأصل العمل بالظاهر وعدم صرف صرف الدليل عن ظاهره كما تقدم فالعام على عمومه ولا يقتصر على بعض أفراده إلا بدليل والمطلق على إطلاقه ولا يعدل عن إطلاقه إلى تقييده إلا بدليل وظاهر الأمر الوجوب فلا فلا يقبل على الندب على الندب أو غيره إلا بدليل م. وظاهر النهي التحريم فلا يقبل على الكراهة مثلا sharti na biyu shine an ya kuma dalilin sahihun ala sihhati sarfin lafzi an zahirihi wato bayan lafazin ya hatamilu zalika al-ma'na al-marjuh allazi awwaltahu bihi fala budda an yakuna hunaka dalilun yusani duka ala sarfihi amma anahu ar-rajih ila ma'nan مرجوه لابد ان يكون هناك دليل يدل على ذلك كسن شو اللفظي مجرد الاحتمال بازي باك دامر كوي كباش ما انا المرجوه با دول سي ان كان دمي الدليل ان يقوم دليل صحيح على صحة على صحة صرف اللفظ عن ظاهره الى المعنى المرجوه فلا يصح التأويل بمجرد الاحتمال كوي دان لفظ يحتمل هذا المعنى ما دام هذا المعنى مرجوه لا لا تحمله عليه الا بدليل li'anna al العمل بالظاهر domin asali shine akan yi aiki da zahiri ne kafin in ya ta'azzara ne sai a sai a koma zuwa ga me al-mu'awwal sai a koma zuwa ga ta'wili wa adamu dalil an zahirihi kama taqaddam wa adamu menene sarfu dalil an zahirihi asali shine ya aiki da zahiri kar a kautar da shi daga zahirinsa kama taqaddam kamar yadda gabata wal amu ala umumihi zamu dauki am cewa kawai yadullu ala al umum kuma ce wannan hadal am yadullu ala al khusus illa bi dalil wa in kana lafzu yahtamilu zalik kun gane ai wala yuqassaru ala ba'd afradihi illa bi dalil ba a takaita shi akan wato wani sashi na afrad din sai da dalili wal mutlaqu ala itlaqihi duk inda muga mutlaq zamu dauke shi mai aiki da shi ala itlaqihi wala yu'dalu an itlaqihi ila taqyidihi illa bi dalil ba za a kautar da shi daga itlaq zuwa muqayyad ba dole sai da dalili wa zahir al-amr al-wujub asli fi zahir an yakuna an yadulla ala al-wujub al-amr kay an yakuna ala al-wujub fala yuhmalu ala an a aw ghayrihi illa bi dalil ba za ya dauke shi a dora shi akan mustahabbanci ba sai in akwai dalili wa zahirun nahyi at-tahrim asalin hani duk lokacin da aka ce kar aika kaza to wannan yana nuna haramci فلا يهمل على الكراهة مثلا إلا بدليل وبعد ذلك دوكي النهي كتي يدل على الكراهة إلا إذا كان هناك دليل يدل على ذلك لأنك لما قلت النهي يدل على الكراهة فكأنك أعطيته معنى مرجوها وتركت المعنى الراجح كما أنك لو قلت إن الأمر يدل على الندب فكأنك صرفته عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح ma'anahu ar-rajih huwa maza al-wujub ina fata an fahimta wato kun ga daga nan gurin ne za ku gane cewa wato hanyoyin fahimtar addini suna da sauki idan mutum ya fahimci ka'idoji na malamai ga al-mutlaq ga al-muqayyad ga al-am ga al-khas ga an-nasikh ga al-mansukh waɗannan ababe kullum in dai aka ce ga am to zaka dauke shi akan umum dinsa ba yanda za a yi ka takaice sai ka samu mai لأن الأصل دلالته على العموم فأنت تمضي على الأصل حتى تجد ما يصرفك عن هذا الأصل ثم تخصصه بما يدل عليه الدليل kun gane ai to haka duk lokacin da ka ga al-mutlaq ta'malu bihi ala itlaqihi ba a cewa yanzu tun daga itlaq ga mutlaq na samu kar in yi aiki akan itlaqihi sai na je na ta neman muqayyid na rasa sannan in daho. ga al'am kar in yi aiki da shi akan umumi shi har sai na je na yi ta neman mai khas in ban samu ba sannan in dawo a ah, ina ganin shi kawai zan fara aiki da shi ina cikin aiki da shi in na samu khas din sai in sai in yi aiki da shi ka'idar ke da an gane ko don waɗansu daga cikin almubtadi a shi yasa suke haramta mutane yin aiki da alqur'ani cewa baka aiki da alqur'ani domin kar ka je ka dauki am yana da taksis kai kuma baka san taksis din ba to kaga aula sai ka kyale qur'ani ba ruwanka da shi kar ka je ka dauki mutlaq a ce yana da muqayyid kai kuma baka san shi ba kar ka je ka dauki aya tazunnuha muhkama wa hiya mansukha kai kuma baka sani ba idan ka ga aya ba ka aiki da ita sai in ka bincika ka bincika ka rasa ma yansukuha ثم تأتي وتودع بالعمل تو إذا مت قبل أن تجد الناسك ولا بذاك Allah تبع الله قوكو بكيامة to akan wannan tunda dai ba kowane mutum bane bai san nasikul mansuk ba kowane mutum bane bai san mutlaqul muqayyad ba kowane mutum bane bai san mai al'am wal khas sai su haramta baka aiki da alkur'ani domin ma min umumin illa wa yahtamilu takhsis wa anta la ta'rifu ina ba da an fita ma min ma min ayatin illa wa qad takunu mansukhatan wa anta la ta'rifu zalika ma min kaza illa wa yahtamilu kaza tunda haka ne karka yi aiki da su ka je sai ka nemo wadancan ka yi kai shekara biyar kana nema duk a wannan shekara biyar baka aiki da qur'ani sai dai ka zama mukallidi kana bin wani malami duk abin da ya ga dama ya faɗa maka da kenan uzurinka wajen Allah shine wannan malamin kana bin waɗansu littattafai na furu a waɗanda suke cewa yi kaza karka yi kaza ko ba sa baka dalili ka duba dan Allah yadda suka halatta maka yin aiki da maganar wani kuma suka wajabta maka kuma suka haramta maka yin aiki da maganar mahaliccinka ai wannan kada in bid'a ba ta da illa sai wannan ta gaba da mutane shine dalilin sirrin da sawo yake cewa aiki da zahirin alqur'ani kafirci ne waɗannan ababen ne da waɗansu ababai na aƙida waɗanda ba wannan ba wanda ga ka'ida malamai na sunna suna ganin la yukallifu Allahu nafsan la in ka fahimci zahiri na alqur'ani ba wai ganganci kai ba kyakkyawan zato kake cewa ayan nan tana nuna kaza ko wani malami ne ya dora ma ma'anar ta yana nufin kaza sai aka yi kuskure ko kai kuskuren fahimta sai kai aiki da ita Allah baya kama ka da wannan kuskura daga lokacin da ka ji daidai din to baka cewa to ai na dade ina kaza da haka ba zan janye ba kana jin daidai din sai ka janye daga me kuskura shikenan a can wanda kai sai a baka lada a wannan daidai din kuma a cigaba da baka lada amma da zaran ka kafe ka ce aini haka na iyaye da kakai aini haka malam aini ba ja da baya to shikenan ya zama sakarci kenan shikenan sai a cigaba da baka zunubi kuma daga wannan lokacin ina fatan kun fahimta me yasa lokacin da Allah ya saukar da ukulu shrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr Adi bin Hatim sahabi ne balarabe ne sai ya fahimci al-khayt al-abyad wal khayt al-aswad ala zahirihi bai fahimci kalmar min alfajari karina ce da ke nuna alkhaitu din nan ba wai khayt ne na zare ba ana nufin hasken alfajir alkhaitu al-asr kuma ba wai khayt ne na zare ba ana nufin ragowan dare tunda idan alfajir ya fito abu guda biyu zaka samu ga haske ga ragowan dare to ana nufin idan hakan ta faru to daga lokacin za ku daina cin abinci amma shi sai dauka cewa za ka ɗauki zare guda biyu wannan fari wannan baki ba za ka daina sahur ba sai ka gane wannan fari ne wannan baki ne manzo Allah ya zarge shi akan wannan yayi kwana da kwanaki akan haka har sai lokacin da ya zo faɗa manzo Allah manzo Allah ya ce lalle kana da katon fulo wanda har zai iya hana alfajir ketowa ai abin da ake nufi shine bayadul fajri wa sawadul layl amma bai ce da shi karama azumin kana da ba lannahu amala ma fi wus'ihi la yukallifu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha a nan gurin inda a ce bai halatta ya aiki da wannan ayar ba har sai yayi ta nemo bayani ma'ana ba zai aiki da ita ba har sai lokacin da ya ji daga wajen bakin manzo Allah sahabbai nawa nawa ne suka fahimci ayoyi ba daidai ba sai daga baya su fahimci daidai din ko ba a cewa da su gyara muawiya ibn al-hakam al-sulami lokacin da aka ce qumu lillahi qanitin ai a cikin larasin sai tun daga cikin ma'anar qunut akwai ma'anar as-sukut kar ku yi magana sannan al-qunut akwai ma'anar at-ta'a shi sai dauka cewa qumu lillahi qanitin ana nufin qumu lillahi masu da'a ita ko ayar ta haramta zance ne a cikin sallah shi ko bai sani ba ana sallah yana surutu har sai da aka fadakar da shi manzo Allah bai ce rama sallah ta bai batun da ya aiki da abin da yake shine abin da zai iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ina fatan kun fahimta da haka dai al'amalu bin nusus ash-shar'iyya hadha huwa al-wajib sawa'un amalta biha ala sawab aw amalta biha ala khata fa anta ma'zurun inda Allah ta'ala sama da kaje kai aiki da son zuciya wannan ba wanda zai baka lada kai aiki da hawa din wani ko son zuciyar wani ci gaba فإن لم يوجد دليل أصلا فهو تأويل فاسد مردود لأنه دعوى بلا برهان كقولك رأيت أسدا تريد رجلا شجاعا وهذا النوع من التأويل تمتلئ به كتب الشيعة والباطنية حيث فسروا ألفاظ القرآن بما لا تحتمله من قريب ولا بعيد وحرفوها عن مدلولها الحقيقي إلى مدلولات لا وجود لها إلا في عقول أصحاب أصحابها فيفسرون النور بقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا بأن المراد نور الأئمة من آل البيت وفي قوله تعالى لا تتخذوا إلهي اثنين إنما هو إله واحد قالوا بمعنى ذلك ولا يعني ذلك نعم يعني ذلك يعني بذلك ولا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد وغير ذلك كثير idan ba a samu dalili ba to dukkan tawilin da za a iya zama ta'awil fasid don ta zama da'awa ba tare da hujja ba ka kauli ka ra'aitu asadan lokacin da kace da ra'aitu asadan kawai kai shiru aka ce me kake nufi da asad kace ar-rajulu tujaza ta da ka ce ra'aitu asadan fil ma'araka to fil ma'araka ta bayar da karina ta zama dalili na cewa lalle la turidu bil asadi al haywan المفترس وإنما تعني به الرجل الشجاع لأنك قلت في المعركة أرأيت رجلا في الوغى أرأيت أسدا في الوغى أرأيت أسدا يرمي duk waɗannan qara'in ne da da dala'il da nuna cewa asad anan la ta'ani bihi al-hayawan al-muftaris wa innama ta'ani bihi ar-rajul amma kawai kace ra'aytu asadan bi ghairi qarina kuma kace ta'ani bihi ar-rajul shujaa wannan ba zai yi ba al-asad baka daukar shi ka bashi ma'ana ta rajul istiza sai an akwai karina kun gane ai wa hadha an-naw' min at-ta'wil irin wannan tawili da za a kautar da lafazi daga ma'anarsa ta zahiri zuwa ga ma'ana marjuhiya shine ta'wili fasid li'annahu da'wa bil abrar wa hadha an-naw' min at-ta'wil wannan nau'i na tawili shine tamtali'u bihi kutubu shi'a da littattafan shi'a suke cike da shi wal batiniya da kuma yan batiniya wanda suke cewa addini yana da zahiri yana da batini su ma firka ce daga cikin firqu shi'a حيث فسروا الفاظ القران بما لا تحتمله من قريب ولا بعيد yadda suka fassara lafazojin alqur'ani da abin da ba sa daukar shi ko a kusa ko a nesa wa harrafuha an madaluli alhaqiqi ila madalulati la wujud laha illa fi uquli ashabiha suka kautar da lafazan alqur'ani daga abin da suke nunawa na hakika zuwa ga waɗansu ababai na ma'ana wanda babu su kwata-kwata sai in a cikin hankulan waɗanda suka yarda da su fa yufassiruna an-nur in sun tashi tafsiri sai su fassara annur da dake cikin fadin Allah ta'ala fa aminu billahi wa rasulihi wan nur allazi anzalna sai ce abinda ake nufi da an allazi anzalna shine nurul a'imma min alil bait shugabannin alil bait to kaga an ce an allazi anzalna kaga alil bait kuma daga sama aka saukar da su wanda kaga an anan guda ai qur'ani kenan amma sai suka fassara shi da al-a'imma min alil bait ya za su da karja akum burhanu min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina wanda da al-qur'ani kenan an gane ko wa fi qawlihi la tattakhudhu ilaha illa sunayn da Allah ce karku riki ila guda biyu inda ma huwa ilahun wahid abin bauta ɗaya ne shine Allah qalu ya annabi zalika suka ce abin da ake nufi don la tattakhudhu imamaini karku riki wannan limamin guda biyu Abubakar da Umar ku kafirce musu karku yadda da halifancin su shi Allah yake nufi da ce la tattakhudhu ilahaini inna ma huwa imamun wahid imam din ɗaya ne shine Aliyu kuma sun zalunce shi sun kwace wa bayru zalika kaseer <laughs> da abubuwa masu yawa irin waɗannan na ban mamaki duk suna a cikin littattafan shi'a to ya za a kawo ilahun a ce ma'anarsa imamun la ya hatimin zalika fil lugha aslan laysa hunaka dalilun yadullu alayhi aslan wa min at-ta'wil al-fasid ومن التأويل الفاسد المردود تأويل المعطلة في باب الأسماء والصفات لأنه تأويل ليس عليه دليل صحيح yana daga cikin tawilin rusashe wanda ba a karɓarsa a shari'a shine ta'wilul mu'attila mutanen da suke kore sufofin Allah sune al-mu'attila allazina yanfuna anillahi sifati waɗansu za su kore al-asma'i was sifat waɗansu kuma za su kore as-sifat amma yusbituna al-asma to wannan sune al-mu'attila wato kamar mu'tazilawa da jahamiyya kenan wanda su suna ganin Allah baya siffantuwa da wata sifa dai idan ka siffanta shi da siffa to ka kamanta shi da waɗanda suke da irin wannan siffar cikin halitta suka ce al-alim suna ne na Allah amma la yadullu ala tisafin Allah ta'ala bil ilmi لأنك لو قلت إن الله تعالى يتصف بالعلم فقد شبت شبهته بالعلماء من الناس والله تعالى ليس كمثله شيء إذا فهو عليم بلا علم <laughs> يا هذا فكتي ده هكا بذاك تبقى قدير لأنك لو شبه لو, لو, لو وصفته بالقدرة تكون قد شبهته بالقادرين من الناس والله تعالى ليس كمثله شيء لهذا سيدي قدير بلا قدرة كنا رحيم كوم بلا رحمة حي بلا حياة بدا أمالا باكرا من شر بسيما وانا بدا باكرا أكوما وقت أن دعيسك أبعد من ذلك سكتي باما سوى الله تعالى موجود ولا نقول غير موجود لأننا لو قلنا موجود شبهناه بالموجودات وهو ليس كمثله شيء وإذا قلنا غير موجود شبهناه بالمعدومات shikenan idan gair mawjud wala mawjud me kenan haka kaga tanaqudin kenan sai la fi dakhil alam wala fi kharijihi wala muttasilun ma al-alam wala munfasilun anhu to kaga kenan laysa wala fil ardi wala kaza wala kaga sun kore Allah din gaba daya baya sama baya kasa waje ciki ba wasu sayan karamin shafuka guda biyu ne ko uku da aka hada su da littafin kawai da ake buga da arshada ilam arshada Allah wa iyyaka da ake cewa arshada yawa aka fiki ba sanin Allah ba haka ake faɗa ka sa yawa aka fiki ba sanin Allah ba abinda fake ciki kenan shine Allah baya ciki baya waje baya sama baya kasa baya hauli baya hagu baya baya baya haka kawai gaba daya an kore Allah gaba wa amma yawa aka fiki ba sanin Allah ba da karshe kuma a zo kuma a ce yana ko ina bayan an ce baya ko ina sana ku duke nan in mutum ya bi nusus ya huta in mutum ya bi nusus ya huta a'a ba dukan ash'ariya bane suka yadda da wannan ash'ariya sun yadda da wujudullahi ta'ala kuma ash'ariya sun yadda Allah yana sama a aqidan cewa Allah yana ko ina ba ma aqidan ash'ariya ba cewa aqida ce ta jahmiya mutane suka dauka shi yasa sunan gurin mutane sai ka su suwaye ba ash'ariya ba ce ba su kawo littafin ash'ariya guda ɗaya da ya ce haka yan ash'ariya masu suke wannan raddi imam al-qurtubi dan ash'ariya ne amma da yazo kan wannan cikin tafsirin sunan nisa raddi yayi musu kata kata ba ash'ariyanci bane ba wani shirme ne na daban shi yasa nan gurin mutanen mu sai ka su suwaye su ba ash'ariya ba amma suna da awar ash'ariya ne su suwa aqida su ba malikiya ba amma suna da awar su ɗan malikiya ne su a furu'a sun saba malik a aqida sun ɗauki furu'arsa sun saba abul hasan al-ash'ari a aqida sun dauko jahamiyanci sun saba masa a furu'a sun saba shek abdul qadir a aqidarsa da furu'arsa domin a aqida shi yana kan aqidatu salaf ba ash'ariyanci yake ba su kuma suna yi ana a fiqhu kuma yana bin mazhabin hanabila mazhabin imam ahlus sunna wal jamaa su kuma suna malikiyanci kaga ba abin da ya hada su da shi la min qaribin wala min ba'id duk fa abin da ke wahalar da mutane shine mutane ba sa yin karatu amma ka duba nan ko cikin sayarwa alamun nubala ko ne dan Allah ka ce kawai ka dauki kwana biyu ko kwana uku so kake ka dauko tarihin Sheikh Abdul Qadir ba ga sanan ba da rubuce cikin littafai tarajum littafan da aka yi shekara 700 800 nawa baya ka ɗauko ka tace za ka tace ƙidasa za ka tace furu'arsa za ka tace komai na shi ka faɗa ba wanda ya sai maka inkari saboda ba ta karantawa sai dai kawai a gefe guda a zage ka a je gefe guda a ce kai kaza ne a je gefe guda a ce ka kawo tashin hankali wannan kuma duk annaba an ce yan tashin hankali ma'ana su da suka kawo bid'a ba su tashi hankali ba sai dai ka kawo sunna dan Allah kun taba jin a duniya inda bid'a ce za ta kwantar da hankali sunna ta tayar eh wani malamin da yi wa dukkan hadisi da ya ga dari kan kuma ya ga to kaga wannan ko su za su yi masa dariya na taba jin wani lokaci na babban malamin sai na tafsiri ya zo wala li hum tariqa Allah ba zai taba shirye da su tariqa ba haka yace ba zai taba shirye da su tariqa ba ko jami'a ko ta illa tariqa jahannama sai hanyar jahannama kaga wannan son zuciya ne shi ma ya san wannan wa Allah wastaqamu ala tariqati na taba jin ta hada boci na cewa da a ce mutane gaba ɗaya za su zama yan tariqa la su kai hum ma an gadaka wallahi na ji shi da kunni na amma kaga shi da kanshi ya san wannan ba daidai bane ba don alkur'anin an saukar da shi shekara 1400 da wani abu shehu tijani kuma an haife shi shekara 1000 da nawa 1150 to ma'ana sai da qur'ani ya shekara 1150 kafin ma a haifi shehu tijani kuma sai a ce qur'ani shi yake nunawa ma'ana duk musulman da suka yi tan tanda da ba su yi a ba shirme suke ba addini suke ba shine ilzamin da zaka yi masa shine ilzamin da mutum zai masa الله قال ندم الشرط الثالث الشرط الثالث أن يكون هناك موجب للتأويل بأن يكون ظاهر النص مخالفا لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة أو مخالفا لنص أقوى منه سندا شرط لنا أكو يزنتو أكو أبن ده وجب تكي تاويل دين باكا إن تاويلي سيئن أبونا بيا وجب تاكا كذا ابو بوا uku اكو lafazin لفظ يحتمل ولو بطريق tariqin يكون هناك دليل على ذلك يدل على هذا التاويل يكون هناك موجب abin da ya tilasta ka dole kai tawili an gane ko bi an yakuna zahirun nass mukhalifan li qa'idati muqarrara ta yadda zahirin nassin zai iya saba wata ka'ida sananniya ma'lumatu min ad-din bi darura dole a addinance ka yadda cewa wannan ka'idar haka take aw mukhalifan li nassin aqwa minhu sanadan ko zahirin ya saba wa wani nassi da ya fi wancan karfi ta fuskar sanadi da misali zai baka ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقده والثقب القرب والملاصقة فيحتمل أن المراد الجار المجاور وهو الملاصق وهو المعنى الراجح ويحتمل أن المراد الشريك وهو المرجوح فلما جاء حديث إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة منع إرادة الجار الملاصق وتعين وتعين حمل الحديث الأول على الشريك لأنه لا ضرب لحدود ولا صرف لطرق إلا في الشركة أما أما أما الجيران فكل على حدوده وطرقه فمن حمله على الشريك قال لا شفعة لجاري والله أعلم جميل كل da ونم يتي مثال ذلك فتن النبي ديتي الجار أحق بثقبه aljaru الجار ما bi saƙabihi lafazin kuma yanzu kowa da yaji ya san aljaru ana nufin makwabci a haƙƙu bi saqabihi shi ke da cancantar kusancinsa da makwabcinsa abin nufi idan kana da gida ina da makwabtaka da kai kana da fili ina da makwabtaka da kai ganawa gana ka ga gidana gana ka ga gona ta gata ka to ni ne mafi kusancin mutane da in sai gonarka yayin da zaka sayar ko gidanka ko flotinka shine ma'anan aljaru a haƙƙu. bi saqabi yace as-saqabu al-qurbu wal mulasaqa abinda as-saqab ke nufi a cikin larabci al-qurbu kusanci wal mulasaqa da kuma gida ya hadu da gida ko gona ta hadu da gona ko float ya hadu da float kun gane ai to wannan lafazi na al-jaru haqqu bi saqabihi za a iya fassara shi da ma'ana guda biyu fa ya hatamilu anna al-murada al-jar al-mujawir wa huwa al-mulasiq ya iya daukar ma'anan al-jar al-mujawir makwabci dake makwabtaka da kai wanda ga filinsa ga naka ga gidansa ga naka kamar yadda na faɗa wa huwa al-ma'ana ar-rajih wannan ma'ana ita ta farajihi akan kalmar mai al-jar wa yahtamilu anna al-murad ash-sharik zai iya daukar ma'anan abinda ake nufi da al-jar ana ana nufin ash-sharik Ban ba lalle bane ba dan ga fili na ga naka ga naka ganawa ya zanto kuma mun yi tarayya akwai ash-sharik akwai kuma al-jar kadai ash-sharik shine wanda yake filin gashi haka misali mu dauka 50 ne by 50 an gane ko ta ko ina ɗinsa sai muka saye shi mu biyu amma ba mu raba ba an gane ko fili ne nan gudun mallakar mutum nawa mallakar mutum biyu ya kamata a raba amma ba a raba ba to kuma nan gudun ga fulotin wani nan gudun ga fulotin wani amma nan gudun mai ce iyaka nan ma mai ce iyaka to hadisin alja ya iya ɗaukar ma'anan wannan ake nufi game da wannan ko wannan din game da wannan ya iya ɗaukar ma'anan me wannan asharik wato aljar yutlaqu ala mujawir wa yutlaqu ala asharik ko ba haka ba dilalatuhu ala mujawir hiya dilalatun zahira dilalatuhu ala sharik dilalatun muawwala la yusaru ilaha illa bi bimaza illa bi dalil sai manzo Allah ce aljaru haqqu bi saqabihi in mun dauki aljaru annabi ma da mujawir mai wannan fulotin ba zai sayar da wannan ba wannan fulotin ba zai sayar da shi ba har sai ya sanar da wa mai wannan haka mai wannan ma ba zai sayar da nashi ba har sai ya sanar da wa mai wannan idan mun dauki aljaru ma'ana al mujawir wanda shine ma'ana az-zahir amma a hakikanin gaskiya kuma ba wannan ma'anar manzo Allah ke nufi ba yana nufin wannan ma'ana a sharik wanda ke shine al-ma'ana marzu marzuh game da mai lafazin aljar wato kenan aljar yana da ma'anoni guda biyu ko dai asharik wa huwa marjuhun haka ne ko ko ko me almujawir wa huwa arrajih an gane ko ya hatamilu ma'anayi ne ahaduhuma rajih wa akhar marjuh kaga hamluhu ala hadha al-ma'na la yahtaju ila dalil li'annahu huwa al-asl لكن إذا صرفناه عن هذا المعنى إلى هذا المعنى فهذا يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى الدليل لأنه معنى مرجوح to a nan gurin da maza Allah ce aljaru haqqu bi saqabihi duka malamai suka ce baya nufin almujawir yana nufin me asharik ni da kai mun gida ko floti 50 by 50 ba shi halatta in zo in au 25 nan gurin kawai in sayar da wannan in ce ni na sayar da nawa sai dai in baka labari bai halatta ba dole in sanar da kai kai ma ba shi halatta ka zo ka auna ka fitar da rabi ka sayar dole sai ka bani labari in na yadda in ban yadda ba za ka sayar ba sai bayan mun yi mai sai bayan mun raba haka idan mun riga mun raba ganawa gana ka kowanne ya fita daban-daban to ka iya sayar da naka ba sai ka sanar da ni ba na iya sayar da nawa ba sai na sanar da ke ba kun bayyana ko idan an riga an raba amma idan ba raba ba fa bai halatta ba kaga kenan aljaru anan ma'anahu maza الشريك الذي يشاركك في قطعة أرض معينة أو يشاركك في امتلاك حديقة من الحدائق أو بستان من البساتين أو بيت من البيوت يشاركك فيه فلا يجوز لك أن تبيع نصيبك إلا بعد مشاورته وعلمه دول سي إن ياسني إنا فاتن كم فهمت تكون أنا نقول شيني كي gurin من ذا الله يتي الجار ya ce فيحتمل أن المراد الجار المجاور وهو الملاصق وهو المعنى الراجح ويحتمل أن المراد الشريك وهو المرجوح فلما جاء حديث يا عند وانا حديث يزو يتي فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق وصرفت الطرق فلا شفعة حديث يزو يتي إدن أكا سني حدي وانا باكيني حدي با أكا ربا ko da rami aka yi a tsakiya ko aka yi katanga a tsakiya ko raba wannan naka ne wannan nawa ne mun riga mun raba shine kenan wuri atul hudud wa surifatu turuq kai ka fitar da kofar ka nan daban wannan ma ya fitar da kofar nan daban kaga surifatu turuq kenan to a sa'ilin nan fala shufa mutum baya da cancantar cewa a ce sai an sanar da shi kafin a sayar baya da haƙƙi in an sayar kuma ya bata cinikin amma yayin da kuke mallaka kafin a raba sai kawai ya zo ya raba ba tare da kasu ne ya sayar ya halatta ka zo ka rushe cinikin ka ce kai baka yadda ba dole wancan ya dawo da kuɗi ka ce ni zan biya ai ni ma ina so ni bari in saya dole wancan ya dawo masa da kuɗin kai kuma ka bashi dan ka mallaki wurin kai daya ina fata an fahimta amma lokacin da aka ce ga gidanka ga nashi an sanya haddi a tsakiya da katanga a tsakiya wannan baya da wannan haƙƙi kaga da yawa daga cikin mutane ko yau sun ɗauka wannan ake da in za ka sayar da gida sai makocinka ya sani yana gani yana da haƙƙi wannan sai ka sanar da shi kawai dan dai mutunci ana zaman tare amma ba da an wajabta maka ba abin da aka wajabta maka shine idan ya zama mai almusharik idan ya zama to al-sharik kafin a raba amma da zaran an raba to kowa na shi daban saboda haka ba sai ka tuntube shi ba kuma dan ka sayar ya zo ya ce shi bai dau bai sai rushe cinikin ba amma al-sharik in ka sayar bai dawo ya halatta ya rushe cinikin to wannan shine abin da ake karantawa a cikin babin fuqaha da da sunan ashuf'a shufa ash-shuf'a wa huwa istihqaqu ash-shariqi intiza'a hissati sharikihi mimman intaqalat ilayhi bi iwadin mali wannan shine hakikanin ta'arifin ta istihqaqu shariki intizaqa intizaa hissati sharikihi mimman intaqalat ilayhi bi iwadin mali cancantar abokin mallakar wuri ya kwato abinda abokinsa ya sayar ya bada kuɗin ya ya zama nawa wannan ita ce shufa'a to manzo Allah ya tabbatar saboda hadisi mai aljaru a haqqu bi ya yace shi yafi tantanta dan haka ko an sayarwa wani ya halatta zo yi mai ya rushe na jin mun fahimci wannan abin da yake so ya ce maka a nan gurin lafazin aljaru a haƙo bai saƙa da kai tawilin aljaru da cewa abin da ake nufi da shi shine sharik lalle akwai abin da ya wajabta maka wannan tawilin menene ya wajabta maka wannan tawilin shine hadisin da ce idza wudiyat al-hudud wa wasu at-turuq fala shuqa wannan ya nuna izala kenan iza idza wudi'at kaga ba a nufin aljar a can gurin aljar sai ya zama me asharik ina fata an fahimta sai yace wa hamlu منع إرادة الجار الملاصق وأن حديثنا إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة منع إدارة الجار الملاصق يا كولي سوى باء نفن الجار الملاصق وتعين حمل الحديث الأول على الشريك wancan hadisi na al-awwal ashari al-jaru haku bi sakabihi lalle ya nuna ake nufi li'annahu la darba li hududin domin asharik kafin su raba flotin ai babu wani haddi da aka sa a tsakiyar filin ko wala sarfa li turuqin babu wani fitar da hanyoyi da aka yi illa fi sharika sai a cikin sharika amma al-jiranu kullun ala hududihi amma sauran makwata ko to ai kowa ya san iyakar gidansa kowa ya san iyakar gonarsa ko flotinsa faman halahu faman hamalahu ala sharik qala la shufa al-jar duk wanda ya dauki wannan hadisi ya dora shi akan ma'ana asharik to kaga kenan la shufa atal jar illa li asharik fa asharik huwa alladhi lahu shufa lakin al jara laysa lahu ashufa wallahu a'lam sai ce me qawluhu wa yusamma adh-dhahir bid-dalil ay anna al-mu'awwal يصير ظاهرا بسبب الدليل لأن الظاهر نوعان ظاهر من جهة اللفظ وظاهر من جهة الدليل وهو ظاهر مقيد ويفهم منه أن الدليل لا بد أن يكون قويا بأن يكون المرجوح راجحا لأن ما لا يسير ما لا يسيره الدليل راجعا لا يكون ظاهرا والله أعلم جميل can ya koma fassara wa yusamma zahir bid dalil yana nufin annal mu'awwala yasiru zahiran dalilin da yasa aka yi tawili yasiru zahiran ana daukar shi a matsayin me zahir kenan bi sababi dalil saboda dalili li anna zahira nau'ani don shi az-zahir kashi biyu ne akwai zahirun min jihati lafzi wa zahirun min jihati dalil wa huwa zahirun muqayyad wato shi az-zahir min jihati dalil ya zama zahirun muqayyad kenan wa yufhamu minhu anna ad-dalila la budda an yakuna qawiyan abinda zamu fahimta a cikin zancensa dalilin lalle zama mai karfi li yakuna al-marjuh rajihan dan dukkan dalilin da ake son a dauki al-marjuh a mai shi rajih da shi ya kamata ya zama dalili قوي ليس بضعيف لأن ما لا يصيره دليل ما لا يسيره الدليل راجها لا يكون ظاهرا duk abin da dalili baya iya maishe shi ya zama rajih to wannan bai zama zahir ba kenan wallahu alam Allahumma alam um, game da abin da na faɗa muku na um, rabe-raben tawuli da amsila ɗinsa na rubuta waɗansu shafuka biyu haka ko uku na baiwa wani dan uwa cikin dalibai zai buga kan kwamfuta kawai sai ai photostat kowa ya samu zai fi da in zan rubuta shi akan allo za mu yi ta rubuta mana shafewa kamar sau biyu ko sau uku ko amma idan aka yi haka shafi biyu ko uku kowa ya fotokofi a cikin ku kenan zai riga sami na farko itlaqat ta dan wannan yana da muhimmanci gaskiya musamman amsila din za su wayarwa da mutum kai dangane da meye tawili da hakikaninsa da kashe-kashensa yana da amfani da ɗalibin ilimi musamman wanda yake cikin fagen da'awa zai yi ta samun itirabi a wajen yan bid'a wannan zai taimaka musu haka insha Allah kafin sati mai zuwa takardar za ta zama a shirye sai in danka muku Allah shi taimaka mana wa alaikum salam eh yake fasara yake hadisi ne me hadisin yake nawa. Hmm. a wannan ba gaskiya ba ne ba wannan ba gaskiya ba ne wato kalima cewa haza mutashabih wa haza muhkam ita ma ta hataju ila tahrir da akwai almutashabih allazi yuqabiluhu almuhkam akwai kuma المحكم الذي يقابله المنسوخ sannan akwai التشابه اللفظي cewa ayatu sifat da kuma ahadisu sifat ayoyi da ke nuna sufofin Allah da hadisai da ke nuna sufofin Allah waɗannan mutashabihai ne wannan salaf ba sai da wannan ba laysa zalika ala itlaqihi yaquluna mutashabihun min jiha wa ghayr mutashabihun min jihatin ukhra من جهة المعنى فهو ليس متشابه لكن من جهة kayfiyya fa huwa mutashabih kaji kenan ba za ka ce mutashabih ala itlaqi wannan zancen yana buƙatar lallabe shi sai dai mu ga wani lokacin amma dai ko gamsu cewa ayoyin da suke nuna asifat salaf ba sai daba a ce musu mutashabiha alal alal itlaq in ma mutum zai siffanta su da cewa mutashabiha ne sai dai zan zanto mutashabihun bi itibarin wa ghairu mutashabihin bi itibarin akhar idan muka ce wannan lafazza suna da ma'ana ko ba su da ma'ana abadan suna da ma'ana sananniya tunda imam malik ya ce al istiwa'u ma'lum kaga ma'lumul ma'ana amma كيف اتصف الله تعالى بالاستواء sai mu ce wannan to ya zama mutashabi da haka sai ce wal kayf majhul kaga anan gurin ka'idar nan da ya bayar ba karama bace ba a takaice dai wannan yana buƙatar zance ne wala-wala dangane da almuhkam tashabih ko almuhkam wal mansukh ko at-tashabuh al-lafzi ko ta risala ta ibn taymiya da ke cikin majmu'ul fatawa tana da kyau kwarai da gaske na manta unwanin ta akan wannan lafazin akwai lokacin da muna karatu a jami'a da muka zo kai sai da mu aka samu kai photocopy din ta muka karance ta aka sama kowa yi tarhisin ta dan ya gane ya fahimta risala mai shafi hamsin a ce kamar yadda ita shafi goma sha biyar wato ka tattaro ma'anonin kamar yadda su shafi sha biyar kaga in baka fahimta ba za ka iya ba wannan bayan mun karanta mun maimaita tare da malamin sai aka ce kowa zai yi tarhisi tana da wannan risala tana da kyau akan wannan matsala a take ne wannan mubarwa wani lokaci magana ce mai faɗi gaskiya wala so in da magana da wani mai fahimta ba ya je isar da ita ba yadda take ba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك كيف تقرر من تي 20 sallallahu lokacin tashi yayi saboda wadanda suke makaranta